samun naira miliyan 49 a cikin wasu buhuna guda biyar masu nauyin kilogiram 150 a filin jirgin saman kaduna da hukumar efcc ta yi na nuna irin nasarar da ake samu a lamarin yaƙi da cin hanci a najeriya got intelligence about uh, of uh, bayanai ne da muka samu na tsegumi da ke nuna akwai waɗannan kuɗi da aka ɓoye a masakan ya sanya muka garzaya muka samu kuɗin naira miliyan hamsin ba ɗaya jami'in labarun afcc wilson owujaren ke ƙarin haske kan wannan amshe kuɗin da ake ganin na haramun ne more support from uh, the uh, ne ce ana ci gaba da samun nasarar yadda mutane kan tsegunta hukumar inda aka ɓoye kuɗin da aka tara ta hanyar zarmiya. No arrest has been Zuwa yanzu dai ba kai ga kama kowa ba saboda kuɗin na Kaduna waɗanda kuma halin yanzu ke hannun hukumar ta EFCC da take ci gaba da gudanar da bincike. In za a tuna mukaddashin shugaban hukumar ta EFCC Ibrahim Magu ya ce suna karewa da ɓoye sunayen masu kawo musu labari don gudun barin baya da kura. Muna ba su 'yan sanda wanda za su ba su kariya sometimes muna ba su gidaje inda za su kwana har hotel muka kama wa mutane satan an yi wa jama'an najeriya ne to ba wani dan bokon da zai tsaya ya ce ya cuci najeriya ko kuma ya ɗauki kuɗin jama'a na namu gaba ɗaya a ce za a bar shi sai dai ba mu sani ba ba sani ba sabo masu shiri kan lamuran yau da kullum na ganin yaƙi da zarmiya baya shafar majiyar haɗin gwiwa ta jihohi da ƙananan hukumomi da hakan kan hana walwala a karkara in ka ɗebe gidajen wasu mutane 'yan kalila anas ɗan na yaba mai sharhi ne da ya zo ofishin muryar Amurka na Abuja daga Sokoto. Saboda duk bannan da ake wajen su ne ake bannar. Gwamnonin ba za su bar ciyamomi na lokan gamen su yi aiki ba. Su ne unhwani da account na lokan gamen domin shi ne ake unhwani da shi ana sata kuɗaɗen Najeriya. Za ka ga cewa da lokan gamen inda ake dibin cewa an kafa gwamnati ta canji domin ciyamomi su taimaka ma mutanen su na ƙananan hukumomi gwamna ya zo ya rike account din lokacin albashi ya ɗibe wani abu shi ba ciyaman shi albashi mai samu wani abu sa cikin aljihun shi to ya za a yi ƙasar nan ta tahi kuma ana yaƙi da wannan cin hanci da rashuwa da ake son ƙasar nan a samu ci gaba ba saboda duk ƙasar da an ka tashi cewa har yanzu abin da ake faɗa da shi ne ya za a yi a kashe cin hanci da rashawa a Najeriya domin ƙasar nan ta samu gaba ta idon mutuncin ta fito da ƙasashe har yanzu in ba an tabbatar da cewa allocation din lokan game yana taya direct ba to wallahi ba za a bar gazar da ake yi ba saboda lokan game din nan in abu ya tafi talaka zai samu sauki abubuwa za su tafi waɗanda za a yi ayyuka na ci gaba to duk lokacin da an ka zauna ana ce har gobe gwamna ne shi zai rika ciyaman ne sai wanda yake so yaro ne na yasa abin da za a yi ya zo shi wani ciyaman na lokan gamme wanda zai zanka tattara kuɗaɗen din jama'a suna kama shi suna tara to ka kasan nan ba inda za ta je akwai wani gwamna ma da an ka taɓa samun cewa an samu yaro ne da naira miliyan ɗari uku a ji karkashin gadon mata ta lokan gamen. gadi dai kuɗi yana ganowa abin da na ji mutane na faɗa shine gwamnatoci a dukkan matakai suke bullo da shirye-shirye da talaka za su rika samun saukin rayuwa nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya